الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin wata Ramadan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara 2025 miladiya yau insha Allah za mu yi majalisi na goma tara kuma muna cikin suratul tauba a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta 39 yau kuma za mu tashi a farkon aya arba'in 40 daidai inda ubangiji ta ala ke cewa na ga kuskure ne ko sai mun tsaya ƙarshen aya ta talatin da takwas sai kuma za mu tashi a farkon aya ta arba'in da tara inda Allah ta'ala ke cewa illa tamfiru yu'adzikum na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير Ubangiji subhanahu wa ta'ala jiya ya yi gargaɗi ga waɗanda za a kira a tafi jihadi ba fito sun tafi jihadi ba har ubangiji ta ala yake cewa rayuwar duniya ne take rudan in an kira jihadi ba sa tafiya Ya alladhina amanu ma da kuma lakum idza qila lakum idza qila lakum munfiru fi sabilillahi faqatun ya kuwa da kai imani me yasa idan aka ce ku zo ku tafi jihadi don ɗaukaka addinin Allah sai ku dinga kasala kuna son zama a gida arabitu bil hayati duniya min al akhirah kun gamsu da rayuwar duniya ne sama da lahira yasa kuke yin haka Allah ta'ala ya ce ba ma mata'ul hayati duniya fil akhirati illa qalil rayuwar duniya an kwatanta ta da lahira ko fadan jin daɗi ne dan kadan je mun yi tafsirin wannan aya da gargadin da yake cikin ta to sai ubangiji ta'ala ya ce illa tanfihu idan fa aka kira ku zuwa ga yaƙi ba ku je ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku fito ku tafi jihadi kuka ki tafiya yu'adhibkum azaban alima Allah ta'ala zai muku azaba azaba mai radadi wa yastabdil qauman ghayrakum ya canja wasu mutanen daban ba ku ba mana ya halakar da ku ya kawo su wala taburuhu shay'a ba za ku iya cutar da shi da komai ba don kin izo ku zuwa jihadi Allah zai ɗaukaka addininsa kuma zai halakar da ku ya kawo su mutane daban waɗanda za su yi jihadi wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai ba abu da ke gagara Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma yace istanfara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hayyan min al-arab fatasaqalu anhu fa amsaka Allah anhum al-qatar fa kana azabahum manzala ta tsuma ya nemi wata kabila daga cikin kabilun laraba zo a tafi jihadi sai suka yi kasala suka ki su ne to shine Allah ya rike musu ruwan sama aka dinga fari aka azabtar da su da fari to shine Allah ta rike cewa in ba su zo ba zai azabtar da su sannan kuma zai canja wasu mutanen waɗanda za su yi masa biyayya wanda ba za su saba umarnin sa ba kamar yadda ubangiji ta'ala yake faɗa cikin suratu muhammad wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum idan kuka juya baya kuka ce ba za ku yi addini ba ba za ku yi jihadi ba Allah ta'ala zai musanya wasu mutane daban ba ku ba sannan ba za su zama irin ku ba su za su zama masu biyayya wa ubangiji subhanahu wata'ala sau da gaba wannan gargadi ya yi aiki lokacin mazan Allah sallallahu alaihi wasallam idan manzon sa ce hayya ala jihad to duk sabai su wasu sai in ka gama kina nokewa to munafiki sai dan abin da ba za a risa ba na masu uzuri manzon sa wani wa idza tumtirtum kamfiru in an ce ku fito jihadi ku fito to ni dama yana jiran ko ta kwana ne da aka je yakin badar yaƙi ya kyau wanda suka yaƙi badar suka samu daraja su ne nan ba ta ɗaya a daraja a sahabbai Allah ya ce ya gafarta musu gaba ɗaya zunubansu wa'inda ba su je yaƙin ba fa na ji haushin abu sun shiga damuwa kwarai da gaske suna jiran ina ma wani yaƙi irin wannan ya zo su ne a gaba gaba yasa da aka zo yaƙin uhudu ana shawari cewa to yanzu a zauna cikin gari ne a jira kafuran nan in sun zo in sun afka mana mu kare kanmu ko kuma mu fita ba gari mu tare su wanda ba su ji yaƙin godu ba suka ya rasu Allah sallallahu alaihi mu abin da muke jira ya zo ina maganan zama muna jiran wannan ranar ta zo ne tunda ba mu samu yaƙin badar ba mu samu wannan yaƙi. shi na karɓi shawarar su aka fita aka fita bayan gari shi ne Allah ta ce minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila ko da haka akwai wanda suka gaskanta alƙawarin da suka yi wa Allah suka tafi yakin hudu wani ya yi shahada a can wani kuma yana sauraron shahada amma ba su canja ba kwata-kwata to da Allah ta'ala ya gargaɗe ya ce idan suka canja suka ƙi su je Allah ta'ala zai azabtar da su kuma zai kawo wasu mutanen waɗanda ba irin waɗannan ba kuma ba za su cutar da Allah ta'ala wani abu ba wai sai cutar da abu ne to da ku ubangiji ta'ala yana kiran mutane zuwa ga jihadi zuwa ga ayyuka na addini ko ka ki kai yi aikin addini ba za ka cutar da Allah wani abu ba Allah yana da wasu rundunan masu yi in ya ga dama kan kafure zai ce duk mutane su zauna ya sauko da mala'ikunsa daga sama kuma za su yi yaƙi sun yi a badar sun yi a yakin ahaza kuma sun yi a yakin Za ka zai iya hutar da mutane amma yana son bayinsa su samu lada na shahada da ladan yaki Ke sa aka ce su zo su yi wasu kafirai su san cewa mutane ne yan uwansu cinin su suke a kansu kuma su shigar ba a kansu ubangiji subhanahu ta'ala yana nuna mana cewa in za mu yi addini mu yi in ba za mu yi ba to Allah ta'ala yana da masu yi akwai mala'iku akwai mutane kuma da zai iya canjawa ya kawo mana sababbi waɗanda za su yi mu kuma a tafi da mu to kenan akwai bayin Allah waɗanda suke tsoron Allah suke bautawa Allah yadda ya kamata tsakaninsu da Allah albarkacin su muke ci bala'in da aka ɗauke mana akwai masu ruku'u da sujjada akwai tsofaffi da suka koma zuwa ga Allah ta'ala akwai matasa wanda da gaske suke yi akwai mata a cikin gidaje da yara sai muke cin albarkacinsu yalla ala ya dauke masifa kuma da za a bar da za a ce babu ilmu ya nadi da masifa ta ta sauka ai ubangiji ala ce wa ma kana Allah yu'azibuhum wa anta fi wa ma kana Allah mu'azibuhum wa hum yastaghfirun za ka manzo sama lokacin da yake nan al'umma ta ki albarkacinsa lokacin da yake raye ba halakar da su amma Allah ta ce matukar akwai bayan Allah da suke istighfari nan ma da zai azabtar da su to akwai su ne albarkacin su muke ci Allah ta'ala ce wallahu ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai zai iya cin nasara akan abokanin gabansa ko babu mutane ko ba kowa ko kowa ma ya bada uzuri ma Allah sai ya saukar da mala'iku wa man nasaru illa min indillah nasarar daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala take ba daga wajen tanadin ku ko yawan ku ba sai idan Allah ta'ala ya taimake ku sannan za ku yi nasara shine la haula wala quwwata illa billah babu wata dabara ba wani karfi sai da taimakon Allah to za ka nasara daga wurin Allah take Ku sai ubangiji ta ce illa tansuru إلا تنفروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم ubangiji ta lace illa tan furu idan ba ku taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba faqad nasarahu Allah da ku sani cewa tabbas Allah ya taimake shi iz akhrajahu alladhina kafaru yayin da waɗanda suka kafurta suka fitar da shi daga makka suka kore shi daga makka ya tsaye hijira zuwa madina Allah ta'ala ya taimake shi ko karzari ba su yi masa ba kuma sun shirin kashe shi saniya tsneni yana na biyu biyu wato shi da abubakar kenan iz huma fil ghari yayin da suke cikin kogo lokacin da suka zo har bakin kogon don su kashe manzon Allah ta sama da abubakar amma Allah bai sa sun gan su ba iz ya kodo li sahibihi lokacin da manzon sama yake gaya wa abokinsa abubakar shi abubakar ya gan su yace ya rasulullahi da ɗayan su zai duba kafarsa da zai gamu sai manzon sama yake ce masa la hazan inna Allah ma'ana kada ka damu kar ka daga hankalinka Allah yana tare da mu da taimakonsa ba abun da za su yi wa anzalallahu sakinatahu alayhi sai Allah ya saukar da nutsuwansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama manzon sama shi ba da wani damuwa ga kafirai na neman sa amma da ya shiga kogon ma bacci ya kama yi ba yi da wani tashin hankali Allah ya sa masa nutsuwa wani suka ce abubakar Allah ya sa masa nutsuwa dama maza su ba a nitse yake da aka ce abubakar la ta zan inna Allah ma'ana saka damu Allah yana tare da mu in shi ma ya samu nitsuwa amma maza su ma tuntuni ba da tashi hankali ya yi tawakkali ga Allah wa ayyadahu bi junudin lam tarawha Allah ya karfafa shi da mala'iku wanda ba kwa ganin a cikin kogon hiran akwai mala'iku da suke gadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ku ba ku gansu haka a sauran wurare ne yake wa ja'ala kalmatal ladina kafar Allah ya sanya kalman waɗanda suka kafurta ita ce shirka a sufla ta zama ita ce a ƙasa inda aka jefar da tutar shirka aka rusa gumakan da suke jikin ɗakin kaba wa kalmatullahi al-uliya kalmar Allah kuma aka sanya ta ita a sama ita take fifitawa ita ce kalman la ilaha illallah wallahu azizun hakim Allah mabuwayi Allah gagarau ne mabuwayi ba abu da yake gagarar sa hakimin kuma mai hikima ne a cikin al'amuran to da ka ya ɗaukaka addini sa a nan ubangiji ta'ala yana gaya wa kafirai in ma ba ku musulunta ba kuka taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku sani Allah yana tare da shi kuma Allah yana taimakon sa kuma addini tun da aka fara shi ci gaba ake samu tun ana da rauni har aka zo aka yi ƙarfi har aka fi ƙarfin kafurai wanda suke nuna ƙarfi lokacin da suka ne suka fidda shi daga garin makka ai sun nemi su kashe shi sun nemi su halaka shi ne sai ubangiji ta'ala ya kare shi sun zauna mun na ba da kirtan a majalisan da suka gabata sun zauna a darun nadawa suna ƙoƙarin wato su don yadda za a yi su kashe shi ko su wato kashe shi ko su ɗaure shi ko kuma ka kawo mana mun ba ta samu ko tana ne ko su kashe shi ko kuma su ɗaure shi ko su kore shi daga wani garin gaba ɗaya su je su kora shi a wani gari ya je halaka amma Allah ta'ala ya ba mu za su labari ga abin da suke shiryawa kuma suka zo in za su kashe shi amma Allah ta'ala ya fitar da shi ba tare da sun gan shi ba ya rufe musu nasu. ba shi ya zo ya fita ba su gani ba wannan kariya ce ta ubangiji ta ala kun ga Allah ya ce wanke shi ba zan taimakon Allah ba wannan mutum goma sha ɗaya da tsoro da takuba kafin ya ankara ma sun kashe shi amma ya zo ya wuce ba tare da sun gan shi ba sannan daga nan sai ya tafi kogon hira domin ya kama hanyar madina tare da lalle kafirai nan suna nan sun bazo a hanya suna neman so da aka sai bar hanyar madina ya koma baya ya je jabalu sauri suna wani dutse ne a baya garin maka shi gane ya je hau saman dutsen a can sama a wani kogo ana ce masa garo sauri shi gane ya je shiga wannan kogon ya koya amma ya gaya wa asma'u uga inda suka tafi da suka zo wannan kogon nan ma aka samu kariyar ubangiji ta ala shine izuma fil ghar kafin a shiga kogon sai na abakar ya shiga ya dudduba kada akwai wani abu da zai cutar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ya duba ya duba ga babu sai ya ko sai ya ramuka ya tuttoshe tuttoshe don wuri da bai samu abin da zai toshe ramin da shi ba sai toshe da kafarsa manzo sama ya shiga cikin kogo ya zauna har ya kwanta kan ina sai na abakar ya kama bacci wannan ma wata mu'jiza ne ka gani tsuwa kenan ba ana neman ka za a kashe ka kuma kana bacci ya kama baccin sa kawai wani abu yana ta faran abubakar a kafansa ya haɗa zufa ba sun ya motsa ma kar manzala ta sama ya tashi wani yana maka yadda abubakar yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan soyayya ne na baki ba mu masoya manzon Allah ne mu waye waye ba dini ba baki ba ne adda'awi lam takun alaiha bayyinatun hada hadabiyahu duk da wanda ba ta da shaidu yanta ya'yan shehu ne a gani a aikace kawai don irin wannan da'awan yahudawa sun sun ce nanu abna'ullahi wa ahibba'u suka ce mu yayan Allah ne mu masoya Allah ne yahudu Allah ta la ya karyata su yace to me yasa Allah zai azabtar da koyi don ku masoyan ku ku yayan su suka ce ba mai shiga aljanna sai su Allah la ya karya suke wannan burin su ne su kawo hujja inda gaske suke sai na Abubakar ya ya zabi kowace abu da faru da shi akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko motsi bai yi ba domin me domin kada manzon sa ya farka gara abin yayi ta karan ta kawai gara ta tsaran kusaran manzon sa ya rashin lafiya sai baka da je gaishe shi ko sai kama rashin lafiya saboda shiga takin hankali manzon sa ba shi lafiya yace maribal habibu fa uttuhu fa maridtu min hadari alayhi shafal habibu fa'adani fa shufitu min nazari ilai masoyi na ya rashin lafiya da ne na gan shi kawai sai na sai samu da rashin lafiya saboda tsorace masa da dawa ba da lafiya ina kwance masoyi na ya samu sauki ina nufin maza su da ya zo gaishe ni da na gan shi kawai sai na warke kaga soyayya ta gaskiya ce idan ka abi wa kun ba da rayuwarsu kawai haka mutanen nan suka zo suka leƙa hankalin abubakar ya tashi ya rasulallah da ɗayansu zai duba kafarsa ba da zai gamu maza su aka yi ce maka ya ababakarin ma zannuka bisnaini lahu salisuhuma la ta zan inna laha ma'ana ne kake zaton mutum biyu wanda Allah ne na uku da sa karka damu Allah yana tare da mu sannan abubakar sai ya samu nutsuwa kuma suka gama zagaya su suka tafi su gama zan Allah sallallahu alaihi wasallam ga abubakar ba ko da ka wannan kariya ce tawa ta ubangiji subhanahu wataala saboda in Allah ya kare ka fa ka ka biqayatullahi khairun min mudha'afatin min ad-duru'i wa min ali min al-qutabi kariyan Allah ya fi in ana yaki ka dai bayan dutse ka tsaya in an harbo biyan ya harbi dutse ba a gani ka ko ka sa rigan karfe kariyan Allah ya wuce nan in Allah ya kare ka suna ganin ka bayan da suka iya da kai gashi nan dai kogon su shiga mana da ina leƙa suka ce ma gari min arni zannul hamama wa zannul an kabuta ala khairin bariyati lam yansu wa lan yadim wa sidqu fil ghali wa siddiqu lam yarima wa hum yaquluna ma fil ghali min arni Abubakar yana cikin kogon manzo kuma yana cikin kogon amma suna cewa ba kowa a cikin kogon nan a koma kawai kariya ce ta ubangiji subhanahu wataala dusar ya ce abin nan tattabara ta yi tabo a wurin gizo gizo ya yi saka wannan mutum wannan bai inganta ba amma ba sa tammani haka lokacin da aka saukar da tabbadi ya da abi wa tabba ma a gana an huma da hu wa ma hamma na al wannan ayan ta zagi wannan eh, abin nan Abu Lahab ta zagi kuma matarsa Ummu ne saboda suna cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayan na sauka umu jami'a ta ɗabi duwatsu matan abula ta tafi kaba za ta yi ta jefi maza da sama ta walakanta ta cikin jama'a yanzu a ce kana abin nan ko da ake da gaskiyanka a cikin jama'a a cikin ga wata mata ta tare ya ta zo ta maka kasa ta buge ka ta cikume ka ta kama ka da kokuwa wallahi komin gaskiyanka mutunci ya tabu Allah bai zai bari kai masa wa ta zo da duwatsunta tana zagaya ta zo ta samu manzan sama da abubakar suna zaune amma ba ta ga manzalar ta sama ba kuma ta ga abubakar abubakar ina abokin ka ce ban sani kuma suna tare ba shi kenan ta ce to na ji an ce ya zage mu ya sauka wai an saukar masa da aya ya zage mu wai da ita da mijinta abu da ba za ka yau da na haɗu da shi za mu ga mai riba mu za ta wurge shi za ta masa walakanci ta gama surutunta cikin ta juya ta tafi ta duk da aka je zan yi waka tana rawa tana waka tana cewa muzammaman muzammaman alaina wa dinuhu abaina wa amruhu kai. tana cewa abun zargi ne muka ki ko mun ji al'amarin sa mun saba wa mun ki addini sa mun saba wa umarni maimakon muhammadan abun yabo sai ta ce muzammaman Ta gama shirmen ta tafi manzala ta sama ya ce abubakar baka ga yadda Allah yake kare ni daga zagin kafurai ba ba ta iya zagi na ya na muzammaman wa ana muhammadu in za su yi zagi sai su zagi muzammamu ni kuma muhammadu sunana ba za su saki muhammadu ba idan muzammamu kaga wani zammamu kuma wani daban ne ba ni wani in yi shi da wani mutum wata manufa kuma sai ba da wata fa'ida ina baka rai ya rasu da ya aka yi bata ta ganka ba da Allah ne kare mu aure nawa nan ba a gani ba kullu to da kan Allah ya kare ka magana walla ko yaki ake ana kace mutane za ka zo ka ba wanda zai taba ka kuma da kariya ta ubangiji subhanahu wataala kuma za su haka Allah ya kare shi a kogon hira ya kare shi lokacin da zai fito daga gidansa ya kare shi daga sharrin abu lahab da kuma wato ainihin matarsa Allah ta ya saukar da nutsuwa ga abubakar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya karfafa su da runduna na mala'iku a cikin wannan kogon inda ake za su shiga ma za su tadda mala'iku ba su nisa ba su taba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ma bai ba su iso shiga ba amma abubakar shi ba ganin mala'iku Ko da ka runduna ne wanda lamta tarauha ku ba ku gansu ba ku ba ku gansu ba ko da haka Allah ta'ala ya karfafa mazala ta suma da wannan rundunar sannan ya sanya kalmar kafurai ita ce a ƙasa ai an kada tutarsu an ci yaƙi yaƙi duk inda suka je ana cin galba a kansu duk inda suka je labarin ba daɗin suka dawo har aka zo aka kore su daga makkan ma gaba ɗaya aka ci garin makka da yaƙi wanda su zo yana rusa gumakan ne yana cewa da alhaku wa za haƙa albaɗi inda albaɗi da kana zaho, aka rurrusa gumaka shi kenan shi kansa sarkin maka abu su biya ya mutu don ya bi kauya a daga wannan lokacin kaga ba su da wani sarki ƙurarren su a yaƙi Khalid bin Walid ya musulunta tun sulhul Hudaybiya ya zama komanda na yaƙi a cikin musulmi to kaga kalmar su ta yi ƙasa. kalmar Allah ta'ala kuma ta zama ita ce a sama ita ce kalmar la ilaha illallah kuma dama shine manufar jihadi wani ya zo ya tambayi manzo ya ce ya rasulullah أرأيت رجلا يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله ya su labari labari mutum da yake yaƙi don nuna jaruntaka da kuma wanda yaƙi don kishin kabila da girman kai da nuna isa da wanda yake yaƙi saboda riya don addabawan Allah ne wanne ne fi sabila a ciki manzo sun ce man qatala yatakuna kalimatu llahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah wanda ya yaki don kalma Allah ta ɗaukaka to shi ne kawai fi sabilillah duk ta ba fi sabilillah dan sa ka tilafi to sha da hadisi shine maqsudin jihadi shine kalma Allah ta ɗaukaka sama yasa zuwa hadisi wa zurwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah kololuwan tsozon musulunci shi ne jihadi da shi yake ɗaukaka Aka sabai suka yi da tabi'ai tabi har musulunci ya zo mana anan jihadi ne kawo shi shi ya ɗaukaka shi ya zuwa duniya to ga kalma Allah ita ce a sama kuma kalma Allah tabbace tabbatacciya ce ba ta rushe ba kamar da Allah ta ce alam tara kaifa daraba Allahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama kaga ga inda Allah buga misalin kalmar la ilaha illallah ba kaman kalma ce kamar bishiya ne wanda take kafi a kasar santa suna sama kuma a tabbace take ba ta gushe kalmar la ya illallah kuma kawai bishiya ne da aka kare tushen sa ai kalmar abin nan kafurci abuwa an bishiya ne da aka kare tushen sa to kalmar la ilaha an kwatanta ta da bishiyan dibino yanzu kai tun daga ta zuwa akwai bishiyan dibino da ka kanta har ka mutu kuma ka za ka bar ta kakan gama kira da ya zame ta saboda haka bishiya ce tabbatacciya manzo kuma a cikin ya yace me ake nufi wani bishiya ne aka kwatanta la ilaha illallah da ita duka suka kaka faɗa wata bishiya ne suka dinga faɗa wasu bishiyoyi na kawai ga bishiyan a cikin garin madina inda aka fata ta ce ita ce bishiyan dibino ka sai take bishiyan da ta fi kowace daraja waratna ma a tijila ta khaira ma'in wa zurna ashrafa shajarin nakhila bishiyan dibino ba bishiyan da ta faita daraja shikenan inda aka tashi ana tafiya hanya abdullahi bin umar ya ce wa sayyidina umar ya ce wallahi fa na gano bishiyan dibino ne na kin faɗa ne saboda manya ga manya a wurin ba su faɗa ba ke zaɓan faɗa sai na umar ya hau haushi ya haɓa ya za ka mini haka ya ka faɗa sai ya zama daraja a wurina ai ya zama daraja a wurina ah yanzu don ka kasan abu ya ɗanka ya yi aiki shi kenan ya ma fi daraja ma a ce ɗanka ne ya yi ya ce da sai ya zama daraja a wurina sai ya zama ɗaukaka wa kam abin qad ala bibnin zura sharafin kama ala bi rasulillahi adnan sau da haka waje yana iya samun daukaka da sababin ɗansa to kaga bishiya dibino a kafi take to la ilaha illallah ma wato ainihin a kafi take kalman kafurai kuma rucewa take kullu wallahu azizun Allah mabu mabuwaye ba abun da yake gagara kuma ya gagari kowa hakin da hikima ne a cikin wato al'amuransa sai Allah ta lafi انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Ubangiji ta dace in siru khifafan, tafi yaƙi kuna masu marasa nauyi wa fiqalan ku tafi yaƙi kuna masu nauyi wato ala ayi halin ba ta zama ba ko kana jin nishadi ko ba ka jin nishadi wa jahidu bi amwalikum ku jihadi da dukiyoyin ku wa anfusikum da kawunan ku fi sabilillahi don ɗaukaka addinin Allah ka ba da kuɗinka, ka ka ba da ranka don addinin Allah ya ɗaukaka zalikum khairu lakum wannan shi yafi muku alkhairi akan ku zauna ba kwa jihadi in kuntum ta'lamun idan da kun sani nan ubangiji ta yana ba da umarni cewa a fita yaƙi ala ayi halin ba za ka ba da wani uzuri ba kifafan suna masu nishaɗi kana jin ƙwarin gwiwan zuwa wasu ƙalan kuna marasa nishaɗi shi ma'anan masu nauyi ba za ka ce kai ne ba na marmarin tafiya jihadi na ko ba ka marmarin tafiya ko ba ka marmarin wasu malayan suka ce kifafan ana nufin akuya kuna masu ƙarfi ku tafi wasu kalan kuma bu'afa ko da kuna da rauni ku tafi ko tsofaffi ne ko ku gama hanya ku tafi tare ba wanda aka ɗauke mu ko kuma marasa lafiya wasu suka ce azniya an wa fuqara in kuna mawadata ku tafi jihadi in fakirai ne ma ku tafi jihadi ba ɗauke wa fakiri ba ɗauke wa fakiri ba ɗauke wa mawadaci ba wasu ka ce shubbanan wa shuyuka kuna matasa ku tafi jihadi kuna tsofaffi ma ku tafi jihadi in ka lura kenan babu wanda aka sauƙaƙe wa kenan tsoho zai je matashi zai je mai kuɗi zai je talaka zai je wanda yake da nishaɗi zai je wanda ba da nishaɗi zai je kai har marasa lafiya ma sun shiga cikin zuwa fa amma daga baya Allah ya sassauta wa su masu lalura don ayan da ta sauka ta yi wa sahabbai nauyi domin babu wani uzuri kenan da wani ɗan zazzabi da waye waye duka tafi jihadi wa shakka zalika ala ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan sai wa sahabban manzala kuma nauyi da tsanani sai Allah ya saukar da laysa ala bu'afai wala ala al-marba wala ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa lirasulihi babu laifi ga waɗanda suke da rauni tsofaffi sosai ba sai sun je ba ko marasa lafiya marasa lafiya ma ba sai sun je ba haka nan da fakire wanda ba su da guzuri ba sai dai sun samu guzuri Sun su samu musu zauna su ma an ɗauke musu ba sai sun je ba matuƙar dai kun ba da haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah ta sama a duk inda su babu laifi ko da haka kenan makafi ba sai sun je ba laysa alal ama harajun wala alal arabi harajun ko da haka makaho an ɗauke masa gurgu an ɗauke masa mara lafiya an ɗauke masa tsoho sosai an ɗauke duk wani mai rauni an ɗauke masa mai ƙarfi ya tafi da wanda yake da wadatar zuwa ko ya samu taimako zai iya zuwa jihadi da shi wannan ba a ɗauke masa ba sau da haka za su fita jihadi kenan kowa da kowa sai wanda yake da uzuri shi an ɗauke masa amma wannan fita jihadin gaba ɗaya in siru tafafan wata kala sai idan mazan Allah ta suna ya fita da kansa idan ya fita da kansa jihadi ya ce taho to baka da uzuri da zaka zauna idan baka da lafiya ko kana da wata lalura amma idan sariya ce manzo yana gida yana makka ya tura wasu mutane idan ba sai kowa da kowa ya je ba sai dai a ware wasu a ce su je wasu ko su zauna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yasa saboda ilimin da manzo yake bayarwa a gida shi ma jihadi ne idan wasu ba sa gidan suwa za su karbi wannan ilimin dole a bar wasu su dauki ilimi shi sa a wannan suran Allah ta lafi wa ma kana almu'minuna liyanfiru kafa ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يعذرون bai kamata muminan su tafi jihadi gaba ɗaya su bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka a'a ina ma wasu mutane su a Madina kai ina ma wasu mutane su tsaya a Madina tare da maza su domin su fahimci addini su dauki ilimin da maza su ake bayarwa in yan uwansu sun dawo su kuma su ba su wannan ilimin domin su kiyaye to ga neman ilimi ba karamin abu bane fahimtar addini ba karamin abu bane saboda ilimin da maza su zai bayar bayan an tafi jihadi in bai je ba to ba za a yi asaransa ba dole za a samu wasu su zo su karɓe shi wayan ta in sun zo su kuma sai su ba su wannan ilimi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi duk wanda Allah ya nufin sa da alkhairi sai fahimtar da shi addini a rayuwarka ta duniya ba ka da wani abu sama da fahimtar addini da ya fi shi muhimmanci bayan kasancewa ka musulmi daga kasancewa ka musulmi sai fahimtar addini shi kenan shi ne na gaba sannan sai ibada ta biyo baya in baka fahimta baya za ka yi ibada ai baka san abin da kake nan daidai kake ko kuskure ma baka sani ba kila bidiyoyi ma kake yi kila shirka kake kake tamani tauridi dole sai kana da ilimi nan ne za ka bauta Allah yanda Allah yake so yanda manzo Allah ta sama ya shir'anta to shi yasa ba a barin ilimi ta tafiya haka kawai ba masu sauraron sa ko jihadi za a je sai rage wasu manzala ta sama ba su ilimi su kuma in wayancan sun dawo su ba wa ɗin ilimi sai na abubakar sai na umar yana munawa ba da wani makwabcinsa a zamanin manzala sama wato suna canjin yan kasuwa ne yau in sai na umar ya je kasuwa to makwacinsa ya zo majalisin manza sama ya ɗauki karatun in ya dawo da daddare sai zai ba shi karatun shi kuma gobe ɗayan ya tafi kasuwa sai na umar ya tsaya a majalisin da sama shi kuma ya dawo a bashi karatu haka suke saboda kada wani abu ya kubuce musu saboda mai saboda tsananin kwaɗayin izini da ƙoƙarin fahimtar addini ba abun da ya fi shi mahimmanci ba abun da ya fi shi daɗi kuma in ka fahimci addinin Allah ba wanda ya fi ka jin daɗi a duniya Allah ta lati wa jahilu bi amwalikum ku yi jihadi da dukiyoyin ku kaga ba da ba da karfi ko ake jihadi har dukiya duk abin da zaka yi na taimakon addini jihadi ne duk abin da zaka yi na taimakon addini jihadi sannan aka ce wa anfusukum da kawunan ku fi sabila da ɗaukaka addinin Allah me yasa aka gabatar da dukiya akan rai tare da cewa rai ya fi tsanani ka je jihadi a kashe ka da ka je jihadi ka kashe kuɗinka wanne fi tsanani a kashe ka wanne fi falala a kashe ka a wuri kai shahada amma me yasa aka faɗi kuɗi kafin kai saboda ba a zuwa jihadin sai da kuɗi jama'a sai ka bar wa iyalinka guduri sai ka ɗauki abin da za ka guzuri ji sai ka sai makami sai ka sai abun hawa to kaga a tara kuɗin a bayar fi sabilillah sannan sai a tafi kuma jihadi in kuna da dukiya kuna da ƙarfi kuna ƙara ƙarfi wannan shi fi muku alkhairi a duniya da lahira a duniya akwai ganima a lahira kuma ga lada sakamakon aljanna dai ga karramawa da ubangiji ta ala zai maka idan ka ji abin da yake so hadisi ya tabbata a bukari da muslim manzala ta sun ce takaffala Allah lil mujahidi fi sabilihi in tawaffahu an yudkhilahu aljanna Allah ya lamuncewa mai jihadi don ɗaukaka addinin Allah in ya karɓe sa zai shigar da shi aljanna Allah ya lamunce masa wannan darin aljanna zai tafi tafi aw yaruddahu ila manzilihi na'ilan ma nala min ajrin aw ghanim ko Allah mai dawo da shi gida ya samu abin da ya samu na ganima da lada da jihadi amma bare bare faɗi daga ɗaya ba ko ya tafi aljanna kai tsaye in an kashe shi ko ya samu lada da ganima kaga ya samu daraja ko da ta ala cewa kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun suratul baqara an wajabta muku yaki amma ai baya son sa saboda akwai wahala a jihadi da akwai wahala ko tafiyar kafan kawai ta isa ba da ɗaukan kaya ka ɗauki guzurinka ka ɗau makaminka kana tafiya a ƙasa ko a doki ko ma menene akwai wahala balle tana in ka je kuma mutuwa za ka fuskanta mutuwa ne ko a kashe ka ko ka kashe saboda haka kaga dole akwai wahala Yake sa rai ba a son sa amma kuma ubangiji ta lati alheri ne zai yi wa ka ki abu sai zama alheri zai yi ka so abu kuma sai zama sharri Allah ki ya sani kai baka sani ba abubuwa da yawa a rayuwanka kai ma akwai abin da ba ka so ba amma da kai shi kuma sai ka ga alheri ya biyo ba akwai abin da ka damu kana haba haba kana son sa da kai shi kuma sai zama baka sharri to Allah saboda mai saboda baka san gaibu ba Allah ta'ala shi ne ya san gari shi san Allah ya ce kai abu kawai kai dan ya san abin da za a ke kai kai kuma baka sani to an ta da su su ciyar da dukiyar su fi sabilillah a yakin tabuka kuma sun ciya ina Usman ya kawo dukiya ya shirya wa wasu runduna wanda ba su da shi a jihadi manzo sama ya ce man jahaza jaysal usra falahu aljanna wanda ya shirya wa inda suka tafi yaki aljanna ne makon masa sai na wasu ma shirya masa suka kai ya ba da dukiya sa mai kuɗi ne sama za su ma ce da kama ya kai aljanna sau biyu da sa da wannan rundunar da ya shiryawa da birin ruma abdurrahman bin auf mai kuɗi ne shi ma ya kawo dukiya mai yawa sai na umar ya raba dukiyansa biyu ya kawo rabi manzan su ma ya san irin wadatan umar da ya ga sai ce Umar mai kamar iyalinka tunda ya san ya san gegin arzikinsa tunda abokinsa ne kun da ku abun yayi yawa mai kamar wa iyalanka ita na bar musu rabi kaga wannan ba karamin kokari bane a ce jari ka kare ba biyu ka ba da rabi fi zai ka san ba ka iyawa ya za shari'a take cewa kashi uku kawai ka kasa uku ka ba da kashi daya to ka kasa goma ka bada kashi ɗaya ma zai gagare kai wani ya kasa arba'in ya bada kashi ɗaya ma gagare shi ba shi ne zakka ba akwai wanda ba sa cire zakka suna gada dasu talauci a dakin banza kenan Allah ne ba ka yake ka ba kuma yake zai biya maka amma ina ba za ka iya bayarwa ba sai na Umar biyu ya riba ya kawo ya kawo rai ina bakar ya je ɗebo nasa manzar ma ya san arzikin abubakar da suna tare koyaushe yace abubakar mai kabar wa iyalin ya za ka wannan dukiyan haka mai kabar wa ka sai ce abqaitu lahum Allah wa rasuluhu na bar musu Allah da manzon sa ne amma ko sisi ban bar musu ko sisi kuma saboda manzon sa ya san imani irin na Abubakar sai ya karba ya san da zai nadama ba daga baya idan karba kuma aka kafi sabilillah ya je ya je ne ma kuma da zai nadama ba ya bada dukiyansa amma ƙa'ida ta shari'a ya zo kace mana jari na miliyon ɗari ne duk na ba da shi fi sabila sai mu ce ah, ba da miliyon talatin da uku na kasa uku ka ba da kashi ɗaya daga ba za ka yi nadama za ka zo kai ta da na sani ka ce ka ce yanzu na ba na shiga wahala shari'a ta sani yanzu ina cikin wahala waya wala ta jale daga magalulatan ila ugu nu'irka wala ta tura kullal bas fa ta da maluman majahura ba za ka karka bayar duka sai a ce ko ba kan ce kai kai alwaji sai a ce an kasa uku ne ka kawo rabi sai ka bada ka kawo kashi ɗaya ka ɗau kashi biyu mafi yawan a bar maka abin nan malik abin nan eh, mai sa kawo bin malik da aka karbi tubansa bai ji yakin boka ba sai jara sa duk dukiya na na bada ita saboda murnan saboda murnan an karbi tubana manzon sun ce masa amsik alayka ba ba malik ba duka ba ka kawo wani abu dai amma abubakar aka karɓa duka ga imanin abubakar ta fanni ba ko da in yi haka ɗin zai sha amma ba su da yawa ba? ba su da yawa yawanci za su yi zafi na dama ne ke sa ba a yi daga bayar duka din ba ma ka bayar daidai wa daidai da yake kawai kana cikin nishadi khairu sadaqati ma kana ala zahri hina kamar da zo a hadisi rufe alkhairin sadaka wanda in ka bayar kuma kai ma ka da dan wanda zaka dan walwala kaga zaka fi jin farin ciki da daɗi kai taimako amma ka kwashe duka da rana da daddare abinci babu kuɗin tafi ne yaron ka ba lafiya an rubuta magani kana ta dudduya takarda baka da kudin magani kaga sai ka kaba tunani ka da ban ba da kudin nan ba da ban yi sadakan nan ba yanzu da zai je in saya to kaga wannan zai taba maka aikin ka ka ka ce ka bayar ka ɗan rage abin da zaka yi wato ainihin bukata da shi to amma manzon Allah ta sama ya san dukkan Abubakar ya san irin imani na na Abubakar sai ya kafa Wala ka yi ba annabawa ba da suka fi abubakar imani sai ubangiji ta ala ya ce na muke na araban ƙariban لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون Ubangiji ta laife laukana araban ƙariban da ake munafukai wanda ba su je yakin boka ba suka yi ta ba da uzuri na karya da sun san yakin nan za a samu araban wani ɗan abin duniya ganima kariban na kusa-kusa in an je za a kwaso dukiya ne wa safaran kuma tafiyan ya zama kafidan tsaka-tsaki ne ba dogon tafiya na kilomita dubu ba a kusa-kusa ne da an fita madina za a je tafiyan ko za a je bo ganima da taba uka da sun jika da ba za su ba da wani uzuri ba walakin ba'udat alaihim shuqqa da dai wahala ta nisantar da su daga jihadi wahalan tafiya doguwar tafiya mai wahala ta sa sun yi nisanci jihadi su ki su ne to da su kawai suna son gudun gudun su yi kawai ko ta yali kuna billah da sannu za su rantse maka da Allah da wista ɗana da muna da ikon zuwa jihadin nan la karajna ma'akum da mun fita tare da ku wai bayan an dawo daga jihadin kuwa za su fitar zuwa wallahi ba don uzuri ba Na sai mun tafi hadin nan tare wallahi uzuri ne yana ko ba uzuri ƙarya ne kawai za su zo su tsayawa a kan ƙarya munafiki ne Allah ta lafiya yi hudu kuna an fusa suna halakar da kansu ka zo kana ranzuwa kan ƙarya munafiki suna halakar da kansu za su shiga azabar Allah wallahu ya'lamu Allah ya sani innahum laqadibun lalle tabbas maƙaryata ne su ba gaskiya ba ne ba wani uzuri sun zo sun ba da uzuri na karya ne araban qariban abdullah bin affan bin abbas ya fassara shi da ganimatun qariba asalin arab shine dan abin duniya na kusa wai ganima da sun san ganima za su je su ɗebo kusa kusa kasan ada yana son abu na na kusa kusa ko ko ko ko ko riba ne ko ne alheri za a maka ne ka fi son abin maza maza ya zo maka da gaggawa wannan tafiya ce ta zama wani na cewa abin nan inni la arju ta khairan ajilan wan nafsu mula'atun bi hubbi al-ajil idan ina tamanin wani alheri daga ka na gaggawa saboda rai an sa masa jarabar son alheri na gaggawa eh, yanzu yanzu kai kuɗi ba zuwa za ce zuwa shekara goma za ka yi kuɗi sai ka kosa ka bi zan zuwa kwana goma dai a ce ka yi kuɗi kawai to inda irin wannan ne to da shi kenan za su fita jihadi Allah yana zargin su ne ba su je yakin tabuka ba saboda wani uzuri na ƙarya wanda su. za ka ce ba'ud alaihim shuqqa ash-shuqqa na nafin al-masafa ash tafiya mai wahala da ta nisa ta su daga wannan jihadi amma ba wai suna da uzuri ba ne ba za ka suna ra suna rantse muku bayan sun dawo cewa da suna da iko da sai sun je kuma alhali ƙarya suke Allah ta'ala ya san ƙarya suke dama shi munafiki sa ƙarya ne shine al'adarsa yasa manzo kuma ya faɗa mana alamomin su ayatul munafiki salatu idza haddatha kazaba wa idza wa'ada akhlafa idza tumina khana saboda alaman munafiki abu uku ne in yayi magana ya ƙarya in yi alƙawari ya saba in amince masa ya haifi to kaga ƙarya shine number one na alaman munafiki to don kai maƙaryaci ne ka sani cewa kana da alama ta munafiki in ka haɗa sauran sifofin kuma kai tacaccen munafiki ne kamar yadda zuwa hadisi arba'u man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kana fihi khaflatuhu minhunna kana fihi khaflatuhu khaflatun min an-nifaq idza haddatha kadhaba wa idza ahada ghadara wa idza tumina kana wa idza kataba fajara abubuwa guda hudu in ka haɗa su ka zama tacaccen munafiki in kai magana kai ƙarya kai alƙawari ka saba an amince maka kaya aiki in ta yi rigima da mutum ka wuce gona da iri wajen ramawa to kaga wannan fajiri shi yake yin wannan abin da munafiki shi yake yin wannan to ƙarya tana lalata mutum ne ta lalata masa halayensa ta lalata masa ɗabi'u babu wani makaryaci a duniya mutumin kirki babu shi in ka ga wani mutumin kirki ne to mai gaskiya ne saboda ƙarya tana mai da mutum fajiri haka manzala ta sama yake wa kuma wal kadhiba ko ya fara daga gaskiyar mu fa alaikum bisidiki fa inna sidika yahdi ila albirri wa inna birra la yahdi ila aljanna na kuli bintin gaskiya gaskiya tana sa mutum ya zama mutumin kirki daga zamansa mutumin kirki kuma to zai tafi aljanna kirkin nasa zai tafi kai shi aljanna yake wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura la yahdi ila an-nar da shaidin ku da ƙarya ƙarya tana kai mutum zuwa ga fajirki duk makaryaci zai zama fajiri fajirki kuma yana kai mutum zuwa ga wuta saboda haka bayan da zai kai makaryaci ne kuma ka zama mutumin kirki bai yiwa duk inda ka samu mutumin kirki ne gaskiya kuma gaskiya yana gyara maka halayenka da ɗabi'unka ka zama bawan Allah kamar yadda ya zo a hadisi ƙarya kuma tana lalata maka ɗabi'unka ka zama fajiri a ƙarshe ka je ka shiga wato ainihin wutar jahannama saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara harsunanmu mu zama masu gaskiya masu faɗan alkhairi wa qulu lin-nasi husnan ku ga mutane gaskiya ya ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum Allah ta ce ya ko da kai imani ku faɗi magana ta daidai shine ta gaskiya in kun yi haka yuslih lakum a'malakum zai gyara muku ayyukanku ya gafarta muku zunubanku ma'ana za ku zo mutanen kirki in kuna faɗan gaskiya amma in ƙarya kake faɗa da za ka zo banza za ka gyara harshenka safa bin mar'i aiban an tarahu lahu wajhun wa laysa lahu lisan ya iki mutum aibi kaga yana da fiska mai kyau amma bai da harshe ma'ana bai ba gaskiya a cikin magana maganganun sa ba su da kyau wannan ba mutum bane ana gane mutum da mai da bakin sa innamal mar'u bi afqarihi lisanihi huwa qalbuhu mutum yana zama mutum da ƙananan uwa guda biyu zuciyarka ta yi kyau harshen ka yi kyau to ka zama bawan Allah kenan amma zuciyarka ba kyau a na munafuki ne harshen ka babu kyau munafuki ne kai ba mutumin kirki ba ne amma duk wanda wani ba guda biyu suka gyaru wallahi duk sauran jikinsa zai gyaru zuciyanka ta yi kyau harshenka ya kyau to ko duk gaban jikinka za su zama masu kyau saboda ka zama bawan Allah mutumin kirki إذا المرء لم يخزن عليه لسانه فليس على شيء سواه في خزانه فذاك إما كفري هرشا فوباء أبن ذاك إيا فريقا لسان الفتى نسك ونسك فؤاده ولن يبقى إلا صورة اللحم والدم rabin ka zuciyanka rabin ka harshenka in an cire su nama ne kawai ya rage da kashi da jijiya a jikinka wannan kuma gawa ma tana da shi kafurai ma suna da shi in an cire zuciyanka da harshenka me ya rage maka to ka gyara zuciyanka ka gara ka gyara harshenka ka zama mai faɗan gaskiya mai faɗan alkhairi man kana yumin billahi wal akhiri fajaqul khairan aw liyasmut ko ka faɗi alkhairi ko kai shiru amma idan ka ce sharri zaka dinga faɗa to ka dauko hanyar lalacewa sai Allah ta'ala ya ce afallahu anta عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين Ubangiji ta lace afallahu anka Allah ya yi maka afuwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima abinta da ya yasa munafukan nan ka izini me yasa ka ba su uzuri kake ba sai sun je jihadi hatta ya bayyana laka da bin sadaku da ka bi a hankali har da suke masu gaskiya su bayyana maka wata da malkadibi kuma ka san makaryata wato da suka zo suka kawo uzuri na karya manzo fa sai karba bai san gaibu ba ya tsaya ma wani bincike ko wani abu amma Allah ta'ala ya aibanta shi ne a nan yana masa faɗa ne amma ya karrama shi kafin ya gaya masa laifinsa sai ce afallahu aka Allah ya maka afuwa wannan in ba manzala ta sama ba zai samu wannan mun yafe maka me yasa ka ba su izini da baka ba su ba amma mun yafe maka to kaga mun yafe maka na kike na zuciyarsa ta riga ta samu nutsuwa ko da ka mun yafe maka me yasa ka ba su ka ba su uzuri ba su je jihadi ba da ka bi a hankali har ka gano waye ne gaskiya waye mara gaskiya amma da zarar sun ba da uzuri sai ka ba su sai ka ba su uzuri ka ce ba sai sun je ba amma Allah ya maka afuwa tunda Allah ya masa afuwa shikenan sai ubangiji ta ala yake la yastadinu alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir ya rasulullah wadanda suka yi imani da Allah da ranar lahira la yastadinu ka ba sa fa neman izinin ka an yi jahidu domin tsoron kasu je jihadi su nemi izinin wai su a basu a gida don kasu je jihadi bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da kuma kawunan a'a in mutum ya yi imani da Allah da ranar lahira bai zai zai ba da uzurin karya ba duk wanda ya ba da uzurin karya ba mumini bane munafiki ne shine ma'anar aya wallahu alimu bil muttaqin Allah ta'ala ya san masu tsoron Allah zaka mai tsoron Allah bai zai yi haka ba zaka tun da suka suna ba da uzurin karya to kai babu tsoron Allah tare da su masu tsoron Allah sun aka ce zo a zo a tafi jihadi sun san ibada ne suna zakura ne su tafi sun san da su tafi aljanna قوموا إلى جنتهم أرضها السماوات والأرض وتاجك تفيزها الجنه فاتن تفاتن سميدة كفر وذلك يوم وني وذينا تواني روان كي آجينا دعوذري وهي فألما تكتبت منافقين كساشي علي منافقين يا رسول الله رسمه فألاي منافقين إذ إنما يستأذنك الذين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون Ubangiji ta lace inna ma ya sadi nufan da zina da yi umaru da bisani masu neman gizi izininka cewa su ba za su je jihadi ba suna da uzuri su ne wanda ba su yi imani da Allah ba wa jomin akiri da ranar lahira warta ba kulubuhum zukatansu sun yi shakka cikin ingancin abin da karo da shi su ne munafukai fahim fi raibihim wahum yataraddadu su suna ta kai kawo fi raibihim a cikin kasa kasan shi munafiki ya in ya sa wannan kafan sai dan dakata da dai kar ya tafi duka kafansa ɗaya na can ɗaya na can shi bai zai tsaya a wuri guda ba yana ɓangaren kafure yana ɓangaren wato ainihi musulmi sau haka a imauce ke ma sau da yana kai kawo a cikin shakkansa ai yana imauce a cikin ainihin shakkansa yasa Allah ta ce muzabzabi na bai na zalika la ilaha ulai wa la haula suna ta kai kawo a tsakanin nan ba sa tare da munafukan kafirai ɗari bisa ɗari sannan ba sa tare kuma da muminai ɗari bisa ɗari wannan su ne hayara halka kun qaumun hayara halka su mutane ne kimotattu sannan mutane ne kuma waɗanda suke halakakku ko da haka karka karka zama munafiki ka zama musulmi kai tsaye Allah ta'ala ba a masa haka in kana shakka to kawai kai ba musulmi bane sai ka samu a akan abin da ta sama ya zo da shi to nan ne ka zama musulmi bawan Allah nan ne ka zama cikakken mu'mini irin wannan munafukan duk manzo ubangiji ta Allah ya tonawa ya tona musu asiri tare da saukar da ayoyin alkur'ani wanda da ba a san su ba daga ba kuma aka gane halayen su aka faɗi sifofin su har suka zo suka bayyana muna fata Allah ya kare mana imanin mu ya kara mana tsoron Allah akwai wacce za ta musulunta insha Allah sai a matso da ita ta karɓi musulunci